Karfe biyar da minti talatin a nan ya yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri na Juma'a bakwai ga watan Utu na ashirin. A cikin shirin za ku cewa 'yan takarar da suka yi nasara a jarabawar ɗaukar jami'an Duwan tun 19 ga watan Satumbar na 2018 da 7 ga watan Janvier na 2019 na shirin a basu hakkinsu wannan kuwa bayan da Majalisar Shawara ta ƙasa Nijar ta ɗage matakin ofishin ministan kuɗi na soke jarabawar. wani namshin raƙumin dashi a kusa a kure kusa da yamai ya mutu bayan ya nutse cikin ruwa a ran 31 ga watan juye muna dauke da ƙarin bayani a cikin wannan shiri kowane tasiri alakar soyayya a makaranta ke iya yi a kan sakamakon karatun ɗalibai amsa a cikin rahoton musamman na wannan shiri. 'yan takarar da suka yi nasara a jarabawar ɗaukar jami'an duwanin tun 19 ga watan Septambar na 2018 da 7 ga watan Janvier na 2019 sun kalubalanci matakin ofishin ministan kuɗi na Nijar na soke jarabawar da ya ɗauka a ran 6 ga watan Juye. wakilin dan wato wakilin 'yan takarar ya bayyana cewa majalisar ba da shawara ta ƙasa ta ɗage matakin ofishin ministan kuɗin sannan kuma suna da ƙwarin gwiwa dangane da al'amarin a gaba Salisu Sule ya yi wa Habibu Garba ƙarin haske. Ministir da ya hudu takarda bisa ya yi a Nilan Konkur sai mun ka mai da kukanmu wajen kotu ta ba mu gaskiya konkur wanga cikin ka'ida yake zuwa ma uku ana zuwa can babba kotu konsai data Konsai data konkur wanga dai bata ga wani laihi saman shi ba. Kuma an ka kai ma Alsiya, Alsiya ta ce ita bata ga wani cin hanci da risha'i cikin wanga konkur ba. Kotu ma da mun ka mai da kukanmu wajen ta suka ce ba su ga abun da ya yasa ministirkin ya yi anilan konkur ba suka ce tashi magana da ya kwaɗi ta anilation sun ka ba mu takarda gata suka ce sun shahe magana shi har su duba su gani bisa kan mi ya yi anilan konkur shine yanzu mu muke jira muna kai kukanmu ga shugaban kasa na Nijar ai aiki da abun da kotu ta ci. tuni dai ministan kuɗi ya buɗe wata jarabawar wadda za a gudanar da ita a ranakun 29 da 30 ga watan uku da muke ciki. Masu gabatar da kara sun ɗaukaka kara a ran Laraba dangane da hukuncin da kotu ta yanke a ran 28 ga watan Juye da ya shuɗe a kan harkar 'yar jarida Samira Sabu, inda kotun ta ce 'yar jaridar ba ta aikata laifin da ake zarginta da aikatawa ba. Lauyan da ke kare 'yar jaridar Metar Efred da Mulul, Budal ya tabbatar da wannan labari na ɗaukaka kara. Ita dai Samira Sabu an tsare ta ne a ran goma ga watan Juwan na 2020. bayan da ɗan shugaban ƙasa sani muhammadu isufu ya shigar da kararta bisa zarginta da yi masa kazafin cewa yana da hannu a cikin badakalar kuɗaɗe a ma'aikatar ministan tsaron ƙasa a ran 31 ga watan jiye da ya gabata ne wani namijin raƙumin daji na kure ya mutu a sakamakon nutsewa cikin ruwa shugaban sashen kula da namun daji a ma'aikatar ministan muhalli ya ce duk kokarin jami'an kare gandun daji da na al'ummar garin bai isa ba wajen ceto wannan dabba wadda tuni ta yi rauni a sakamakon faɗan da ta yi da wani namijin raƙumi a cikin gulbi Kanal malik Alhuza ya yi wa Maktar Hamadu karin bayani ta wayar tarho. Dama kamar wannan lokaci, rakumin daji wannan lokacin su ne da suke hulɗa. Ga wannan lokaci da mazajen suke neman matan to matsala akwai. Matsalar da ke da kai wani bishe an yi faɗa. Sai ya faru waɗannan maza biyun suka zo suka yi faɗa kuma inda suka yi faɗa nan cikin hanyar ruwa ne. to wannan bige-bige da suke da kanu gaskiya dai ya dai jimu dai da ya faɗin nan yana nan kuma da daren kuma sai aka yi ruwa to da aka yi ruwa kuma ruwa ya tsoko hanyar shi inda shi nan ruwa suka mamaye wurin ya yi tafki ya gaza huta da sahi mutane suka faɗa ma eh, mutanen na kure to suka ɗau mota sun ka zo kuma to sai da suka je neman mutane masu yawa saboda a samu a yi shi to lokacin sun ta iso kansa yana waje yana riƙe da kan to amma abin ya gaji ne ruwa sun yawa ya kasa da ya kasa kawai sai sako kan sai sun hiddo shi dai mai sun hiddo shi a mace ne ya a cintabara da jihar tawa yawace-yawacen dabbobi na haddasa rashin tsafta cikin gari ana gudanar da ayyukan wayar da kai domin tsabtace muhalli in ji daraktan ma'aikatar kula da muhalli a gundumar cintabaradan kwamandan masalaci abdu mummuni a zantawar shi da alamin washar Bambancin cintabaradan da sauran birane na kudanci da gabashi shine yanki ne na kiyo. Kowa ya ce kiyo ya ce dabbobi. A nan kowane lokaci akwai dabbobi da suke tangalili a cikin birni ba wanda zai hana su. saboda yankin su ne a nan. A hali yanzu muna wayar da kawuna kullum nauyi ne da ya rataya a wuyanmu na tabbatar da tsaftar garin. Bayan haka muna hulɗa kafaɗa da kafaɗa da ma'aikatar magajin gari domin yin ayyuka na tsince lerodi da kuma gyaran magudanan ruwa a cikin garin don canza hali. A cikin daren jiya an yi awon gaba da 'yan kasuwa guda uku mazauna garin Dogon Duci, biyu daga cikin su 'yan asalin kasar Najeriya ne, an kuma yi garkuwa da su ne a kan hanyar su ta dawowa daga Sokoto kusa da iyaka da Nijar. Yalla mutanen sun tabbatar da wannan labari. A halin yanzu masu garkuwa da su ba su gindaya duk wani sharaɗi ba. mu tuna muku da cewa an yi garkuwa da wasu 'yan kasuwar biyu a dogon duci a cikin watan fabrairu da ya gabata waɗanda kuma aka sallame su bayan biyan miliyoyin kudaden sefa a matsayin fansa wani al'amari da ya tilasta 'yan kasuwa na kusa da iyaka da nijar da najeriya mayar da iyalansu a garin dogon duci a jihar doso ma'aikatan hannu na village artisanal da ke yamai sun sabunta biransu na zartarwa a yayin wani babban zaman taron gaugawa a ranar laraba sun sake biron ne bayan da suka zargi tsohon biron da rashin gudanar da jagoranci na gari. Madam Mori Maryama ita ce mataimakiyar shugaba a sabon biron ta kuma yi wa rukayeto Abdulrahman ƙarin bayani. Aujourd'hui, au village artisanal, tout est parti à cause de la Yau a village artisanal babu komi dalilin yadda tsohon shugaban ya gudanar da ayyukan shi. Yanzu haka da muke, Holkin kinmu ya kai watanni hudu ba mu da wutan lantarki. A cikin shagon mu, fiye da ma'aikata ɗari biyar suke baje kolin su a cikin shagon nan. Babu magewaya, babu ruwa, muna da dokoki da tsarurrukan aikinmu. Mun aika wasiƙoƙi da dama, ba mu samu amsa ba. Biron za mu sake kwata-kwata bayan sake biron nan za mu yi aiki mu ga yaya za mu kula da gidan don mu samu kayayyaki masu kyau da kuma inda za mu saida su samun kayayyaki masu kyau sai ka samu abin hannunka ya kamata magabata su taimaka mana da ma masu hannu da shuni. alassane Watara shugaban kasar Cote d'Ivoire ya bayyana cewa zai sake tsayawa takarar neman shugabancin kasar a wa'adin mulki na uku a zaben watan Oktobar mai zuwa. Ya bayyana hakan ne jiya a jawabin da ya yi wa 'yan kasa. albarkacin zagayowar shekaru 60 da cote d'ivoire ta samu 'yancin kai daga faransa bayan mutuwar firaminista amadu gwani kulibali a watan jiya da ya gabata kuma dan takarar shugabancin kasar da aka tsayar a ran 12 ga watan mars na 2020 shugaban kasar ya ce kasancewar wannan hali da aka shiga da kuma nauyin da ya rataya a wuyansa a matsayinsa na dan kasa ya karbi kiran da 'yan kasa suka yi masa na tsayawa takarar shugabancin kasa a zaben 31 ga watan oktoba na 2020 ma'aikatar lafiya ta nijar a ran shida ga watan uta ta sanar da cewa an samu karin mutum guda da ya kamu da cutar corona a yamai daga cikin mutum 151 da aka yi wa gwaji a wannan rana kawo yau nijar na da mutum 1,153 da suka kamu da cutar daga cikin jimillar mutum 11,294 da aka yi wa gwaji tun bayan samun mutum na farko da ya kamu da cutar a ran 19 ga watan mars na 2020 mutane 69 sun riga mu gidan gaskiya 1,157 bakwai sun warke sannan kuma 27 suna jinya a cewar sanarwar ma'aikatar ta lafiya ta nijar. Ina kwana Aladauda, na lura kana cikin fara. Barka Malam Musiyo, kana lafiya? Ni dai gaskiya na sayi buhu biyar na albasa, buhu biyu na lemun tsami, buhu biyu na tafarnuwa da kuma fiye da buhu biyar na aduwa. To Alhaji, ina dalilin sayan dukkan wa'anga kayayyaki. To menene baka ce min dai baka da labarin abin da ke faruwa? abokina kana nufin baka da labarin cutar coronavirus ta shigo gari? Ban ga alakar ba, haba kai ma. ai waɗannan su ne maganin wannan cuta. Haba alaji ina ka samu wanga labarin. To, to, me kake nufi? alaji saurara ni sosai, wa'anga kayan basawar warkar da wannan cutar. Da gaske to kana nufin na bata kuɗi na a banza haka? Ni ban waɗi haka ba, amma akwai hanyoyi na rigakafi. To ga mini, menene waɗannan matakai? Alhaji Dauda, masanin kiwon lafiya sun ba da shawarin a wanke hannuwa da ruwa da sabulu kai a kai, ko kuma a sanya sinadarin kashe ƙwayoyi. Idan za a tari ko atishewa, a yi su cikin kusurwar damce sannan a wanke hannuwa da ruwa da sabulu ka sanya mita ɗaya tsakaninka da sauran mutane a kaucewa taɓa idanu hanci da baki a kaucewa mu'amala da dabbobi masu rai idan da hali ma a wanke hannuwa bayan an taɓa dabba a dafa abinci ya na sosai kamin a ce shi a wanke wurare da ake rayuwa da kayan dafuwa bayan an ƙare wannan saƙo ne daga studio kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya Yanzu kuma sai rahoton damu na musamman. Alakar soyayya na faruwa a ko'ina, amma a makaranta soyayya na iya yin mummunan tasiri a kan sakamakon karatun ɗalibai. Yayin da malaman makaranta suke kasancewa shaidu na farko a game da abin da ke faruwa tsakanin matasan, su iyaye sai daga baya suke ganewa, sai kuma su nuna rashin gamsuwarsu. Ga fasarar rahoton Rukayyatu Abdulrahman. zamantakewa cikin makaranta ɗaya ko cikin azuzuwa guda tattare tsawon wani lokacin shiga zuciya na iya wakana tsakanin abokan azuzuwa 'yan mata da samari a nan ana batun soyayyar makaranta wannan shigaran na soyayya na iya kawo tangarɗa ga ɗaukar darussa ko ya kawar da hankalin masoyan ga ɗaukar darasi malika 'yan shekara goma sha biyar na bada labarin yadda take da masoyinta da yake an hana mu amfani da wayoyi a cikin aji muna rubuta wa juna yan kananan wasiƙu kan takardu su poem wasiƙoƙin soyayya wani bi yana hana ni bin horon da ake bamu a gida ta wasa muna aika wa juna wasiƙoƙi da fotuna da sauransu. Floran malamin koyarwa na fannin lissahi mathematics ya ce soyayyar makaranta ba ta sanya cikas ga karatun matasan yana ma iya zama wata turbar himmantawa. A bangare mai kyau idan mutanen biyu suna son junansu suna aji ɗaya suna dagewa cewa bisa karatunsu balle idan namiji ne yake son yarinya saboda namiji ya nuna yana son yarinyar yana iya taimaka mata na taba samun irin wannan a cikin aji bisa takardunsu ne na ga hakan sun yi bayani iri ɗaya na kira su don su min bayani ba bisa benci ɗaya suke zama ba sai yarinya ta kwatanta min namijin ne yake koya mata jarabawar da aka fito da ita ta zama iri ɗaya ma'aifan na kwatanta tarbiyyar da yara a lokacin da suka soma balaga ga lamarin na da ban wahala hakan na ma kai su ga bujire ma uwaye dangance da zaɓin da suka yi. Rikici zai iya bulluwa tsakanin ma'aifa da ɗansu. Hajiya Aisa ta ba da nazarin yanda take ganin al'amarin. Yanzu zamanin da muke ciki ne duniyar ce ta sauya. Sai ma ka kai lise baka da saurayi. Amma yaran yanzu tun sam dai za su fara samartaka. Ina da ɗa wanda zai kai siziyan bana. In dai yace zai fara yin 'yan mata zan ce mishi 'yan mata ba su fidda ka kai karatu sannan kai ta yan matan amma in yaro ya riga ya kai balaga ko ka yi dimin banza sai ya ga ya kai uban shi in mace ce kuma taga ta kai uwarta tsaya kai karatu zuciya na da lissahin da take da nazari bai iya samun masaniya kansa kamar yadda blaise pascal mai ilimin falsafa ya faɗa yana son ya ce zuciya bata in makanta soyayya na da kyau amma samun nasara ga karatunsa ya fi fa'ida Masarare karshen labarin kinan na maraicen yau a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Salut Fanta, une très bonne nouvelle pour toi. Ouais, raconte, je t'écoute. Plus de soucis pour écouter les émissions de Studio Kalangu. Sois clair, Rabbi, je veux comprendre. Il suffit juste de composer le 3, 2, 5 sur ton téléphone pour suivre les émissions de Kalangu. Et ce n'est pas tout. Tu peux également écouter des messages sur la santé et la météo. Quoi Et partout au Niger et oui, en plus, l'appel sur le 3, 2, 5 est gratuit. Il faut juste disposer d'une puce RTL. Oh, merci infiniment le 3, 2, 5 pour suivre les programmes de Studio Kalangu au rythme du Niger.